bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ka'anta alimul hakim rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu kallo da sauraron mu ta wannan gida na Africa TV 3 ko tv africa ruwa da ke nan alkhurtum muna gode wa allah da ya saki sada mu da ku ta wannan shiri mai albarka na zadul hajj ko kuma sararul hajj guzirin wato maniyaci ko mahajjaci wanda muke tattaunawa tare dangane da abin da ya shafi wannan babban rukuni na musulunci na aikin hajji wato babbar manufar wannan ibada kamar yadda muka fara bayani a shirye-shiryenmu da suka gabata na farko shine التجرد لعبودية الله تبارك وتعالى والتجرد لجميع الفوارق البشرية الظاهرة وتوحيد العباد ila ibadati rabbil ibad wato manufar ita ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta da miƙa kai zuwa ga Allah ka cukan ta hanyar wato dunkulewa da haɗe kan wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kawar da duk wani bambance-bambance wanda yake nuna ni wane ne ko kai wane ne ko ke wance ce babu shi yasa aka ce a sa kaya na musamman a yanayi na musamman sannan kuma manufa ta biyu ko ta uku ta aikin hajji shine a tunatar da mutane mashhadul qiyama wato kamar wani hoto na ranar alkiyama wanda kamar yadda muka sani 'yan adam za su tashi a wannan rana a haufatan auratan gurlan babu tufa ba takalmi babu kaciya babu duk wani abin da dan adam yake takama da fankama da shi a rayuwar duniya babu a mataki na farko ke. to haka aikin haji za ga akwai yanayin da kai kankan an ce ka ɗauka ba za ka iya ɗaukan kaya ba ba za ka sa kaya masu tsada ba ko dai kana nufin kana gudun a tumurmutsa ka ko kuwa a fauce maka kaya don haka za ka sa gyauto da kwarjalli ko da mayafi wanda kudinsu bai taka kara ballantana ya karya daga kai sai ɗan takalmi watakila sai yar darduma ko yar tabarma babu duk wani abu na jiji da kai na fankama da roba babu shi ba mota ba jirgi ba kowaya mai tsada babu to kaga duka wannan yana nuna maka mashara fage na alkiya duk da cewa alkiyama ita babu ko gyauto da mayafin ma babu babu abin shimfiɗar ma a farko allah mana mai kyau don haka wannan yana daga cikin manufofi na aikin hajji sannan a ta'aruf wato sanin juna kamar da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa daga cikin hikimar halittarsa da kuma sanya al'umma <clears throat> launi daban-daban harshe daban-daban yare kala-kala jinsi-jinsi shine don a san juna يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير allah subhanahu wataala ce ya ku mutane hakika mu in ji allah mu ne muka halicce ku daga namiji ɗaya da kuma wato mace guda ɗaya min zakarin wa unsa alnakun shu'uban wa ƙaba'ila sannan wato muka sanya ku shu'ub kamar dai wato ƙasa-ƙasa da kuma ƙabilu-ƙabilu kamar yadda a duniya a yanzu a wancan lokaci babu maganar ƙasa-ƙasa sai dai manya-manyan ƙabilu sannan a ƙarƙashin manya-manyan ƙabilun kuma a samu ƙanana-ƙanana to yanzu kuwa an yi ƙasa-ƙasa wannan ƙasa kaza da ka haɗu da mutumin da baka san shi ba farko tambayarsa kake ƙasarsa ko garin da ya fito watakila kafin ƙabilarsa da yaransa to Allah ce mun sanya ku haka lita'arafu don ku san juna ba don ku yi alfahari ba don ku yi fariya ba don wato kore na juna ba a'a ba a aibata mutum a halittarsa ko launinsa ko yaransa domin ko inda aka haife shi ma domin duk wannan dan adam ba shi da katabus ba shi da ta cewa a kai haka ya taso haka ya tsinci kansa amma ana aibata mutum ne a miyagun halayensa da ɗabi'unsa saboda haka allah ya ce inna akramakum inda Allah ya mafi daraja mafi mutunci mafi ɗauhaka a wajen allah a cikinku shine wanda ya fi ku tsoronsa to wannan yana bayyana aikin hajji da kuma faɗin allah subhanahu wata'ala wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun ko fa'budun wannan al'umma ta ku musulma al'umma ce guda ɗaya wanda wannan tauhidin yana bayyana karara a lokacin aikin hajji na ga wato al'ummar musulmi ta zamanto tsintsiya maɗaurin ki guda ina ma dai haka al'umma take a koyaushe duk da cewa hatta aikin hajji ɗin waɗansu da ɗan ya musu wato ya buga musu kuge ko ya kaɗa musu gangi ko ya musu bajau za ka ga hatta aikin hajjin kokari suke sai sun kawo baraka sai sun ta da hayaniya sai sun tada ƙura sai sun yi zanga-zanga a aikin hajji wanda aikin hajji aiki ne tsagwaransa na ibada babu maganar wato san rai ko abin da ya shafi siyasantar da wannan ibada mai girma to kamar yadda na faɗa muka koma tarihin aikin hajji za mu ga cewa ba wannan al'umma ce ta fara yin aikin haji ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fara aikin haji tun talatale da mala'iku ne suke zagaye ɗakin Allah sannan annabi Adam sannan annabawan da suka biyo baya har ya zuwa kan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da suka jaddada ginin Ka'aba da shi da ɗansa annabi Ismail alaihi salam haka kuma abin ya gangaro ya gangaro har annabawan da suka biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa kamar dai yana ganin annabi musa yanzu ya gangaro ta wani kwari wato yana kwada tarbiyya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik to kaga ashe annabawa da yawa ko kuma al'ummomi da yawa sun yi aikin haji sai dai aikin haji mun sani ya samu ta goma shi da gata a bayan wajabta shi da allah subhanahu wata'ala ya yi a wannan al'umma ko kuma wannan al'umma ta fi samun ta goma shi da gatan aikin haji a albarkacin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin wannan al'umma to me ma'anar aikin haji kuma a kan wadawa aikin haji ya wajaba ma'anar aikin haji yana nufin alkasdu a ziyara wato abinda da yi nufi a zuci ko kuma ziyara nufin wata ziyara ta musamman amma aikin hajji a shari'a yana nufin wato zuwa ko ziyartar ɗakin allah mai alfarma da ke makka a lokaci na musamman domin ibada ta musamman ziyartar ɗakin allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma da ke makka a zamani na musamman domin aiwatar da ibada ta musamman a bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da hadithin jabir ibn abdullahi wanda musulmi ya rawaito annabi yake cewa khudhu anni manasikakum wato ku karbi samfurin aikin hajjin ku daga gare ni wanda wannan yana nuna mana ashe ba yadda ka ga mutane suna aikin hajji za ka yi ba a tambayi iyaye manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi don haka dai wannan ya nuna mana cewa ashe aikin hajji ibada ce ta musamman da take buƙatar shiri na musamman domin mutum ya ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu kaga dukkanin ibadun musulunci kaf aikin hajji ne guda ɗaya tak da aka ce a yi shi sau ɗaya a rayuwa kaga tauhidi abin yau da kullum ne sallah ta yau da kullum ci zakka shekara-shekara azumi shekara-shekara aikin hajji shi kuma ka ce sau ɗaya a rayuwa aƙalla to amma wannan baya nufin wato kada a maimaita aikin hajji la ko ka yi aikin hajji na farilla to kuma yana da kyau in kana da hali da sukuni ka maimaita ibadar aikin hajji kamar yadda wato النبي صلى الله عليه وآله وسلم sallam حديث عبد الله بن مسعود يكي yake بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب غير الجنة من زال الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود ibn ghafil al-huzali yake cewa wato tabi'u ku jera ko ku biya ko ku riƙa yin aikin hajji da umara ma'ana bayan wannan ku yi wannan bayan wannan ku yi wannan bayan wannan ku yi wannan ku riƙa yin su akai-akai domin hajji da umara wato suna kankare zunubi kuma suna yaye talauci da izinin Allah kamar yadda wato ziga-zigi makera wuta dai kenan kamar yadda wuta take kakkaɓe wato datti na zinare da azurfa da kuma bakin karfe idan an sa a makera sannan ya ce nagartaccen aikin hajji ba shi da sakamako sai gidan aljanna wannan hadisi yana da daraja ta alhassan kamar yadda imam ahmad ya rawaito shi kamar yadda bijimin malamin hadisi malam nasiruddin albani ya kyautata isnadin wannan hadisi a silsilatul hadisu sahiha da kuma sahihu a tirmidhi saboda haka yana da kyau mutum ya samu dama ya rika bibiya da kuma maimaita aikin hajji da umara a bisa wannan hadisi da kuma ɗimbin fa'idojin da suke ciki muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sauke wannan farali ya kuma ba mu damar maimaitawa za mu ɗan shaƙata insha'allahu kafin mu ɗora. billahi taufiq. Assalamu alaikum.